ba wani bidiyo ne na same shi yanzu wanda nake ganin in bar shi ma ya ja lokaci bai yi min ba. Na ce bari in yi magana a kansa tuntuni. Wato wani ne daga cikin malaman bid'a yake mai cewa annabi sallallahu alaihi ba jibrilu ne ya koyar da shi ƙur'ani ba ba ya ke ba jibrilu ne ya koyar da shi Kur'ani ba kuma yace hakan shine maganganun sufaye kamar yadda hakan gaskiya ya faɗa shine maganganun sufaye suna cewa ba, jibrilu ne ya koyar da annabi ƙur'ani ba dama annabi yana sane da ƙur'ani. allahumma sai dai kawai aikin jibrilu shine muraja'a muraja'a suka yi da ma'aiki sallallahu alaihi ya zo sun yi muraja'a ne kadai amma ba koyar da annabi ya yi ƙur'ani ba to wannan maganar ya ya karyata Qur'ani wannan maganar ya ci karo da maganar Qur'ani babban magana ce babban magana ce wai har wani sai mai idan Jibrilu ya kawo wahayi sai annabi ya ce da shi dakata abun da ka zo da shi na sani har annabi ya mayar da shi wannan magana a musulunce yana da muni sosai matuka gaskiya yana da muni matuka amma za mu ji magana wannan sannan kuma mu gana malamansa a littafi sannan sai mu gana ƙur'ani kuma me ya faɗa don tabbas maganan da ta ci karo da ƙur'ani kwarai da gaske eh. kaga magana arifai ne yake magana ba jibrilu ne yake koyar da annabi ƙur'ani ba haka arifai suke faɗi bari ku ji arifai suna faɗin ba Jibrilu ne yake koyar da ma'aiki Kur'ani ba, bari ku gani jama'a. ba jibrilu ne ke kausa sallallahu alaihi wasallam ya ce unzira alayhi alwahid daf'atan wahida na'am unzira alayhi alquran daf'atan wahida an saukar min da alqurani tun kuda daya gode na'am fakanin jibril yuzakiru ne jibril yana tuna Na'am. yana zuwa ne kamar kai ne ka haddace alkurani a fataskun wani ya haddace a maiduguri sai ku dinga zuwa kuna tilawa Na'am. ka gane ko tilawa suke na aka ce shi ke ba shi fakadin ruwan da ya masa ba wani zuwa da yana cikin li waqtin ma Allah la sauni fi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun ina da wani lokaci da nake ganawa da Allah mala'ika duk kusancin shi ne sai zo ya same ni a wani haka annabi duk matsayin shi eh, da sai zai ta hanyar shi da kawai jibril ya zo a wannan tafi kuma da sakon kuma Allah ne ke so jibril ya yi musuliya mm, na'am ina zuwa sai manzo Allah ya ce masa jori da fita da kaji saboda yanzu ba a lokacin da mm. ya ce dama sakon ya ce aje kana sani ba ka zafi mm. Allah ya kara lafiya ta biya mai abin da ya zo ne daga baya Allah ke ce masa wala ta'jal bil qur'ani mm. min qabli an yuqda ilayka wahyu na'am wa qur rabbi zidni ilma sai ka rike tashi ka bar shi na'am idan ka girma a ma'ariba ko ne wani ya zo yana kar kai challenge da shi mutum zai iya zuwa yana shirye a cikin shirme sai sakon Allah shi mm. mm. ya sa manyan masana Allah da ba sa kushe abu ai za ka ga malaman zahiri suna zargin wannan rashin kushewa kun gane kaga magana nan na kura yake yawa ya ci karo da musulunci wannan magana ya ci karo da musulunci wannan ba koyar musulunci ba ne jibrilu ba shi yake koyar da annabi ba jibrilu ba shi yake koyar da ma'aikin Kur'ani ba asali aikin jibrilu kawai zai zo ne yi muraja har ya buga misali da wannan ne yanda ya koya qur'ani a gari kaza wannan ma gari kaza za su haru su yi muraja wannan shine alakan jibrilu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akwai sanda jibrilu ma ya zo wajen annabi ya kawo annabi qur'ani a lokacin annabi yana ganawa da Allah to wa ya turo jibrilu inda har a lokacin Jibrilu ya zo ma'aiki yana ganawa da Allah to wa ya turo jibrilu wa ya turo shi sannan wai sai annabi ya ce da jibrilu saya da jibrilu ya fara magana annabi ya ce da shi saya ba abu kaza ka zo da shi ba abun yana da sani wai sai ya mayar da shi wannan ya ci karo da Qur'ani wannan in ka fahimce sa ma a haka zaka ci gyaran Qur'ani wanda hakan kafirci ne zan kara nanatawa kafin ka littafin su zan kara nanatawa Mai yake da ita ce shi in ka ce arifai ba jibrilu ne ke kausa Allah sallallahu kun gane ba kun gane ba ya ce arifai suka ce ba jibrilu kawo sako a manzon Allah ba kun ji tambayan kenan ya ce arifai suna cewa ba jibrilu ne yake kawo annabi sako ba ku ji mai tambaya ba jibrilu ne yake kawo ma'aiki sako ba ba Jibrilu ne yake kawo annabi sako ba, a'a, wato ba mala'ika ne daga sama yake kawo annabi sako ba, annabi da sanin kowace sakon da ake aikowa daga sama. Ku kara jin tambayar tukuna, bari ku kara jin tambayar. Mai yake ce ba ne Haka ne. To ya zai kaji. kun ji ba haka ne ya ce haka ne ba jibrilu ne ke kawo annabi sako ba ya ce haka ne subhanallah wannan bai ci karo da ƙur'ani ba bai ci karo da ƙur'ani ba lokacin da yahudawa suka yi kiyama da jibrilu Allah me ya faɗa Allah me ya ce kuma ƙur'anance Allah ya ce kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq malaika jibrilu shi yake saukar da ƙur'ani daga mahaliccinka don tabbatar da gaskiya nazala bihi ruhul amin ala kalbika malaika jibrilu shi ya saukar da ƙur'ani zuwa ga zuciyarka malaika jibrilu shi ya kawo ƙur'ani wa annabi yin ƙur'ani amma kuka ce ba jibrilu ya koyar da ma'aike ba zan kara karo na uku sai shiga littafin su ku kara jin tambayan tukunna sai mu kara jin sai mu shiga littafin su mai yake da tashi ita ce shi in ka ce arifai ba juridu ne ke kausar wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne to ya zai ya ce unzila alayya alwani daf'atan wahida na'am unzila alayya alquran daf'atan wahida an sauka kun gane dalilinsa na kore wancan na cewa jibrilu ba shi yake kawo wa annabi sako ba daga saba dalilinsa shine unzila alayya alqur'anu dafa wahida sai da farko ce unzila alayya alwahyu dafa wahida sai kuma ce unzila alayya alqur'anu dafa wahida wannan hadisin a ina yake sai kai ta yawa yawon duniya baka san wani hadisi ba guri daya da ka samu shi kuma ana hikayar albishirin bashi Qur'ani aka yi magana ba Qur'ani ake magana ba inda akwai kuma ya bai inganta ba a hakan ma din tukunna kaji mu je zuwa har yanzu inda alqur'ani tun kuda daya gode na'am fakanin jibril yuzakkiruni jibril hmm. yana tuna mun hmm. na'am yana zuwa ne kamar kai ne ka haddace alqur'ani a fatas kun wani ya haddace a Na'am. sai kun ga addu'a kuna tunawa na'am ka gane ko tilawa suke na aka ce shi ke ba shi fakajin ruwan da ya masa ba wani zuwa da yana cikin liwaktun ma Allah ya sauni fi malakun mukarrabun wala nabiyyun ina da wani lokaci da nake ganawa da Allah mala'ika duk kusancin shi bai sai zo ya same a wani haka annabi duk matsayin shi bai sai zo ya da kawai jibril ne zo a wannan tafi kuma da sako kuma Allah kun gane kaga total yanzu an cire jibrilu tsakanin Allah da annabi babu jibrilu tsakanin ma'aiki da Allah duk ilimin da annabi yake da shi kai saye ne daga Allah ba wani sakona jibrilu yake zuwa masa da shi kaga wannan magana ya cika da Qur'ani nazala bihi ruhul amin ala kalbika nazala bihi ruhul amin har kiran sallah jibrilu ne ya koyar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam je ka duba suyuti ya kawo a cikin adurul mansur sallah da kansa hadisin abu huraira jibrilu ne ya koyar da annabi sallah da kansa qur'ani jibrilu ne ya koyar da annabi jiya ko shekaran mun karanta yadda jibrilu ya koyar da ma'aiki fatihatul kitab ya ce ya muhammad ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ya ce ya muhammad ka ce arrahmanir rahim ya ce ya muhammad ka ce maliki yawmiddin haka kaf ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallama qur'ani amma ku so kuwa kuka ce ba shi ya koyar da shi ba ba jibril ne ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallama qur'ani ba kaga wannan maganar ya ci karo da qur'ani sannan wannan maganan wannan maganar daga ibnu arabi aka fara samunta mai kaba hujja da wannan aya daga ibn arabi a cikin alkibiritul ahmar zan nuna muku a ciki suka samu wannan dalilin ga alkibiritul ahmar din shafi ta tara kun ga wannan littafi alkibiritul ahmar fi bayani ulumi a sheikh akbar sha'arani ne ya wallafa magana ganunin na ibn arabi shafi ta tara shafi ta tara wannan magana daga ibn arabi aka dauka shafi tattara, ka shafi tattara, kun gani ko in juya muku haka kun gani وقال في قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن أعطي القرآن مجملا قبل جبريل أعطي القرآن مجملا قبل جبريل من غير تفصيل الآيات والصور فقيل له ولا تعجل بالقرآن الذي عندك قبل جبريل وتلقيه على الأمة مجملا فلا يفهمه أحد عنك لعدم تفصيله وقل رب زدني علما kun ga wannan maganar daga ibn arabi suka fara samunta kaga ibn arabi shi ya fara cikin kibutul amma kamar da yanzu ya kawo cewa ai annabi an bashi qur'ani kafin ma jibrilu a dunkule aka bashi aikin Jibrilu shine tafsiri kadai kawai. Wannan maganar shi aka kara nanatawa a cikin Aliyawakit shafi ta ashirin da hudu. A cikin littafin Aliyawakit bari ku kalla shafi ta ashirin da hudu shi aka nanata. Kun ga littafin Aliyawakit wal Jawahir a wannan littafi shafi ta ashirin da hudu. shafi ta ashirin da hudu kun ga a kasa a wajen hamish wala ta bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu i'lam anna rasul sallallahu alaihi wasallam utiya al qur'ana mujbalan qabla jibril min ghairi tafsil تفصيل الآيات والصور فقيل له لا تعجب القرآن الذي عندك قبل جبريل فتلقيه على الأمة مجملا fala yafhamuhu ahad kali ana adami tafsili wa da dina ilma kun ga wannan daga aliyawa kit. to kaga su suna da akidar cewa annabi sa sanar da sanin ilimin qur'ani kafin jibrilu ya zo kamar yadda shi wannan malamin yanzu ya faɗa bari in kara haska muku suna cewa sun aje unwani cewa akana muhammadun ya ariful qur'ana kabla nuzulihi shin annabi ya san qur'ani kafin qur'ani ya sauka bari ku kalla kun gane unwani maganar akana muhammadun ya ariful qur'ana kabla nuzulihi kun kalla shi ne maganar da sufai suke faɗi a littattafansu suna cewa annan jibrila ajaba jibrila yayi mamaki hina ra'a muhammadan yatlu alquran sanda ya ga annabi yana karatun qur'ani yayi mamaki kabala an yu'allimahu iyahu kun gani kafin shi jibril ya koyar annabi annabi yana karantawa kala fasala jibril jibril ya tambaya fa ajabahu annabi sai annabi ya amsa masa kuna kallo yace irfa is sutur. ka dage shamakin marratan so ɗaya hina yulka ilaika a sanda za a baka qur'ani ka kawo mun ka daga sha make ka kalla wa yake baka qur'ani hina yulka ilaika alwahyu fa fa'ala jibril sai jibril yayi hakan da ya daga tufa suturan da ya daga labuli a sanda ake bashi wahayi fara'a muhammadan huwa alladhi yuhi ilaihi fara'a muhammadan huwa alladhi yuhi ilaihi ko kalla fara'a muhammadan kun kalla fara'a muhammadan huwa alladhi yuhi ilaihi sai ya kalla annabi shi yake masa wahayi fasaha musabbihan sai ya yi ihu yana mai tasbihi yana cewa minka wa ilaika ya muhammad kun gani totally ba jibrilu ne yake kawo annabi sako ba a'a ba jibrilu ne ya kawo annabi sako ba annabi dama ya san duk sakon da jibrilu ya zo da shi to wannan magana ya ci karo da Qur'ani kuskure ne babba wanda gaskiya imani da wannan maganar karya ta Qur'ani ne yarda da wannan magana yana ta Qur'ani hakan babban kuskure ne Allah ya ce annabi ne a Jibrilu ne ya koyar da annabi karkashin mafadin Allah subhanahu ta'ala allamahu shadidul quwa da yawa daga malaman tafsiri suka ce jibrilu shi ne ma'ana allamahu shadidul quwa dan Jibrilu ne shi ya koyar da shi to wani muhammad bello abba yana cewa littattafan na taimaka musu ta hanyar na siga na pdf to kana yi magana ta whatsapp na tura maka su insha Allah ta'ala eh to lokacin sallah yayi amma dai zan bude layin kira ko so ɗaya so biyu ne in akwai wanda zai ɗan yi taliki a kai wannan wallahi magana ce babba ya zaka ce ba shi ya koyarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama qur'ani bayan Allah yana cewa shi ya koyar shi man kana duwani jibrila fa innahu nazzalahu ala kalbika kana ji wannan man kana duwani jibrila fa innahu nazzalahu ala kalbika bi idnillahi amma kai ka ka ce a ah, fa innahu nazzalahu ala kalbika wannan banda jibrilu a ciki banda Jibrilu a ciki, Jibrilu ba shi ya saukar wa annabi Qur'ani ba, wannan magana fa babba ce, wannan maganar fa babba ce. 070 47 78 77 ta WhatsApp kana iya kira 070 78 77 a ce jibrilu ba shi ya saukar wa annabi sako ba ƙur'ani ma ba shi ya koyar da annabi ba wannan bai ci da ƙur'ani ba amin mala haruna amin ya rabbal alamin amin ya rabb 07047577877 Allah ya gyara mana imani Gaskiya wannan maganganun nan na na ƴan bid'a ya wuce misali gaskiya. Ya wuce misali, ya yi muni da yawa. A ce Jibrilu ba shi ya saukarwa Annabi Ƙur'ani ba, ya yi muni. ya yi muni yahudawan ma shi suka ki suka ce ba shi ne ba ha za a duwuna haka suka ce wannan shi ne ai make mu Allah ya ce kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hunan bushra lil mu'minin haka kuma Allah ya ce nazala bihi ruhul amin nazala bihi ar-ruhul amin على قلبك لتكون على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين دوك وانا بقران كما كان با وإنه لفي زبر الأولين أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به duk wannan ba Qur'ani ke magana ba subhanallah al'amarin ku gaskiya yin bid'a sai da gyaran Allah 070 47 57 78 77 070 47 57 78 77 Amin Awolu Idris Ibrahim Wudil Jazakumullahu khaira Abban Goni Shamsuddin Jazakumullahu khaira Mu a kira mu ta musulmai jibrilu don sakon Allah ne don aikin Allah ne yake kawo ma'aiki sa sama sako daga Allah mu a wajen mu musulmai jibrilu don sako ne jibrilu don aike ne daga Allah yake kawo aike zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mu a akidan mu jibrilu ne ya koyar da nabi sallah alwala kiran sallah da ƙur'ani kaf Jibrilu ne ya koyar da shi mu a Qur'ani da muke da shi Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ala kalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi awali. awwalin awalam yakun lahum aya an ya'lamahu ulama'u bani isra'il ولو نزلناه على بعض الأعجمين فكراه عليهم به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون بها تيار العذاب الأليم مونا ما لا يتكون نزله روح القدس ملائكة جبريل الشاكوير إن علينا جمعه وقرآنه Allah ya ce inna alaina sanda annabi idan ana ana karan Jibril yana karanta da shi Qur'ani sai yana kokarin ya motsa harcensa ya haddace abin da ake magana Allah ya ce da shi la tuharrik bihi li ta'jala bihi sanda jibril yake karanta maka qur'ani kar kai gaggawa kana kokarin rikewa don kudayin karya ya ko samu ladan Allah ya ce kar kai kar ka samu da damuwa wannan din la tuharrik bihi li ta'jala bi inna alaina jam'ahu qur'ana akan mu ne zamu tara qur'ani kabbare gudu babare kutu baraka manta ba yadda zaka karanta kuma ba ma sai ka yi sauri ka bi shi ba da zaran ya gama kana iya karantawa summa inna alaina bayanan sannan bayani ma bayan mun baka yana kanmu shine wala ta'jal bil qur'ani min ni an yuqda ilayka wahyu amma ba magana wai annabi ya san qur'ani da mai san komai jibril jibril kawai muzakara yazo ya da annabi ba wanda ya fada duniya malamai sai ku yan bida a sufaye akwai namba ga wani ya sa ai ga wani gashi nan abba goni ya sa bari in pin din nashi abba goni ya sa ai wannan namban da abba goni ya sa shi ne namban kira 070 47 57 77 78 ta whatsapp kai ake kira 070 47 57 78 77 ga shi na sa 07047577877 whatsapp kadai da ka ya kira ta whatsapp kadai za ka ya kira wannan maganan ya yi muni ya ci karo da ƙur'ani ya ci karo da ƙur'ani wai shi jibrilu ma da kansa annabi ne yake bashi sakon ya kawo don ya kawo waye da Allah wannan kamar akwai wasa ma a ciki ta yaya a sama yake ya ba wa jibrilu sako a sama kuma ya ce ya kai wa annabi kuma kafin jibrilu ya sauka annabi ya sauka idan ya kawo ƙur'anin annabi ne wajen wai mai aiken ma annabi ne wanda za a aikowa ma annabi ne sai dai a kira annabin Allah ne sai dai a kira annabin Allah ne amma ba ka wai wai wai irfa isutura maratan hina yulka ilayka alwahyu wahyu fa fa'ala jibrilu fara'a muhammadin huwa alladhi yuhi wai sai ga annabi shi yake wa aiko wahayin ma shi wannan ai wasa ne wallahi wannan ai wasa ne Allah ya gyara mana imani to na ga ba wanda ya kira lokacin sallah ma gashi ya fuskanto ina ga kaman ko tashi gashi nan tun da zo kun gani nan ba ina sannan ba ina jiran kira ba kiran da ya shigo zan sauka ina gani amin mala ibrahim jibrin adamu amin ya rabbi jazakumullahu khaira jazakumullahu khaira na ga subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ma sha Allah